taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima don haka ne taimama manzo Allah ya kirkire dariya da dariya aka ga hakoran shi shikenan yanzu kai ka ci halal kenan abin da kai yawo daidai da wannan ne sai sunna ta halatta sanyi yana daga cikin dalilan da in ba ka da ruwa ba ka da yadda za ka ɗinɗuma ko makamantan haka shi kenan sai ainihin ka yi taimama jama'a mun gane wannan da kyau ko ko kuma ya zama ga ruwan amma kaiwa ga ruwan ya zama matsala kafin ka kai inda ruwan yake akwai 'yan fashi ko akwai wasu dabbobi miyagu ko wani hadari ko makamantan haka sai ka buga taimamaka anan ko kuma ya zama rashin lafiya ko ya zama ga janaba ko makamantansu ta same ka amma babu ruwan duk za ka iya taimama da waɗannan dalilai da makamantansu to yanzu inda matsala take shine in ka samu kanka a halin inda yake ba za ka iya yin alwala ba kuma babu wurin taimama kamar irin yadda zaluman 'yan sanda ke ɗaukar ka kana musulmi su saka ka a sel sel din da ke da kazanta ko da ke da fitsari ne ƙazantar najasa datti ne gashi nan kai da kanka wannan gurin ko ba malami ba ne kai zaka ga bai dace a yi ibada a wurin to shine sai malamai suka ce wa mallam ya ji ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yuhkaina madhhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qala maliku wa asbahu yaqdi wal ada'u li ashhaba suka ce ai mutumin da ya samu kanshi babu ruwa babu ƙasar taimama to yanzu wannan ya shiga uku kenan to amma bai lalace ba ya zai yi sai aka ce maganganu hudu aka kawo a cikin mazhabin malikiya yusalli wa yaqdi wani malamin ya ce sai mutum ya sallar haka a nan gurin najasar a wurin da ba ruwan babu kaza babu kaza din amma wa yaqdi duk da ya fito zai rama don haka sai lissafa watan shi nawa kwanan shi nawa shekara shi nawa sai ya rama sallolin in ji wannan malamin na farko kenan amma wannan maganar ita ce akasin abin da maliku ya faɗi maliku ya ce ba za ka yi sallar ba ran da ka fito ba za ka rama ba mun ji mazhabi na biyu wasu kuma suka ce ya yi sallar amma in ya fito ba zai rama ba wasu suka ce kuma kada ya yi sallar amma in ya fito wa rama kun ji maganganu hudu waɗannan maganganu in ka fahimce su da kyau ba a wurgar da ɗaya a ɗau ɗaya sai ka dubi halin da wane ya shiga sai a shi fatawa gwargwado da ita amma dai duk halin da za ka shiga to ka dubi yadda zai zama babu kunci gare ka a wannan wurin babu najasa lafiyayyen wuri ne aka kawo ka aka kulle ka amma babu ruwan da za ka yi alwala babu inda za ka yi taimama wuri ne shafaffe da siminti sai ka rinka kabbar ta sallar ka kana yi a to ai ma baka gane gabas ba a inugu ne aka daure ka wurin arna ina ne gabas sun ce ne gabas kuma ba su ma san su gabas ba ba su ma taba jin labarin wani gabas ba me za ka ce sallah sallah eh nan masallaci ne kaza kaza kaza kaza kaza sun hargage ka kawai sun fice duk inda ka ji ya natsu a zuciyarka nan ne gabas sai ka tashi sai kai sallah in ka zo sallah ta gaba sai ka sake ijtihadi shin inda kai ɗazu zuciya kana nan ko kuwa yanzu kuma nan sai ka yi haka in ka tashi isha haka duk sallah aka ce sai kai mata ijtihadin ta na musamman ba za ka bi na ɗazu ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to in kuka fahimci wannan da kyau sai ku ga duk wannan sassauci ne da ainihin addinin musulunci ya kawo wannan game da taimama kenan ya jama'ar musulmi shi yasa ka je ka koyi taimaman nan malaman islamiyya ku koya wa jama'a malamai da ke karantar da yara ku koya musu ku duba muna primary school malamanmu na arabiya a islam a primary school sai a fito da ku filin kwallo ana nunawa amma yanzu galibi sai ta dura wa yara karatun bulugul maram ko riyadus salihin ko arba'una hadis ko karatun iziya ko risala ko karatun qawaidi ko ahlari ko ishmawi ko wane ne amma ba a nuna musu practical ba a nuna musu a aikace kuma sun ce practice make perfect matukar ane a aikace sai kaga abu ya fi armashi ya fi kyau saboda haka a kiyaye wannan insha Allah ta'ala matsala daga cikin matsalolin da muka manta daga cikin matsalolin haila ga ta kamar haka zan marmaza in shigo da ita kafin in sake mantawa ita ce matar da ta samu kanta a halin haila ta ɗauke mata in za ta yi wankan haila sai ta tsefa kitsanta haka nassin hadisi ya faɗi ƙarara a cikin ainihin hadisin bukhari annabi ya ce wa aisha hailar ki in ta ɗauke a wurin aikin hajji ɗin can na ɗazu da aka faɗi a kasar na farko ya ce sai kin tsefa kanki sannan ki wanka sannan ki sake ainihin yin kitson don haka a kiyaye wannan mata abin da suke tambaya to tsawon shekaru malam da ba ma wanke kanmu da matan kasar nan fa ba sa zuba wa kansu ruwa ma wai kada kanta ya ɗoyi to wannan ai system ne na da abin nan analog kai ne analog irin na da amma kai yanzu yadda ake zuwa a saka shi a cikin gidan wanki a wanke shi fas a fesa mishi turaren kanshi yaushe za ki ce ba za ki wanke shi ba ki zuba ruwa ki wanke kanki in kika wanke kanki bayan kin tsefe sai kuma a zo sai a samu sai a yi kitso din daga baya babu laifi amma janaba ya halatta miki ya isa miki in kika ɗibi ruwa kika kwara a kanki kika ci cuɗa su uku amma dai duk wanka sai kin zuba ruwa a kanki ki san wannan matukar kina wankan janaba ba kya zuba ruwa a kanki to baki da ainihin ibada domin wankan ki ba shi to wankan haila sai aka samu a cikin hadisin muslim sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta ce ya manzon Allah idan ainihin wato zan yi wankan janaba ko zan tsofa kaina sai annabi ya ce a'a kun ji sahihiyar riwaya wankan janaba ko zan tsefa kaina sai annabi ya ce a'a sai a wata ruwaya munkara da bata tabbata ba wasu aka ce wasu annabi ta ce mishi in zan yi wankan janaba da haila zan tsefa kaina sai aka ce sai ce a sai wasu suka ce kun ga wannan nassi ne sai aka ce da ya inganta ba amma da bai inganta ba fa wannan lafazin haila a nan bai inganta ba don haka tambayar an yi mai akan janaba ce kawai ka karanta littafin sublus salam ka karanta irwa'ul galil ka karanta littafin nasbur raya na alhafizu zailai Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai na al'amarin da ke da alaka da janaba da haila da abin da ke da alaka da taimama da makamantansu shafa akan hufi ko ainihin safa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da mudda ta kwana uku wannan mudda ta kwana uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga matafiyi kenan mutumin da ya zan zai yi tafiya sai wanka ko ya alwala sai kawo ya sa safa a kafar shi idan ya zo zai yi sallah to kawai in ya wanke duk gaɓoɓin alwala in ya zo kafa shi kawai sai dai ya shafi sama wannan saman hufi ko saman safa sallah zahar la'asar to har sai ya kwana uku yana yin haka amma in ya samu kanshi a halin janaba ta gilma ko mace ce ta samu kanta a halin haila ta gilma to wannan kuma damar da aka ɗiba to ta ruguje mazaunin gida kuma yi yini ɗaya da kwana hudu kwatankwacin 24 hours mutum zai yi yana shafa akan hufi misali yanzu karfe goma na dare sai ka sanya hufinka bayan kaya alwala ku kiyaye sai kaya alwala ka sa safar ko ka sa hufin sai aka tashi za a yi sallar asuba sai ka yi alwalarka kana zuwa daidai kafa ka kawai safar ka nan sai ka shafa kawai shi kenan sauki ne aka yi maka amma matuƙar ka ce bari ka cire safar ka ka wanke kafa ka ya halatta amma inda kyama ne kana kyamar shafa akan hufi to akwai jinin shi'anci tare da kai shi'a ne suke kyamar shafa akan hufi ya kamata ka san wannan amma matukar ba wani abu a'a kai dai baka da bukata ne sai ka cire ka wanke kafa ka babu laifi amma a kai kana kyamar shafa akan hufi ko safa ko makamantan haka babu shakka ka bata domin al'ummar musulunci sun yi ijima'i akan ya halatta a shafa akan hufi saboda hatta hadisin bukhari wanda jarir dan abdullahi ya rawaito shi ya ce ya ga annabi yana shafa akan hufi bayan saukar suratul ma'ida wanda suratul ma'ida da ta zo ita ta umarni da a wanke kafa tare da umarnin da ta yi a wanke kafa kuma sai ga annabi wanda yake shine mufassirul qur'an mai fassara alqur'ani sallallahu alaihi wa sallam sai gashi yana shafa akan hufi ya nuna kenan in kafa ka ba hufi sai ka wanke In kafa ka da hufi sai kai shafa aka in dai ka ainihin bi sharaɗi tun farko shine ka yi alwala ka saka kamar yadda kuka ji ina nanatawa mutanen mu suna da gidadanci in aka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an sa safa wai sai mutum ya rinka nesantawa safa irin wannan a zamanin annabi ba a sa riga ba to wace iri riga dai riga ko sai an ce ta zarce to babu inda aka ce ta zarce a hadisi amma ka kana sawa a ah, to safa safa an ce made in japan don haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa safa ya ba da halarci za a yi shafa a kan safa ka je ka dubi littafin sunan abi dawud ka karanta abin da ke da mutane sai su ce to ai huffi a'a hufi daban safa daban jaurab daban abin da ke damun ka baka iya bambance abubuwan hufi ka ji siffar da aka siffanta shi safa kuma ka ji ta to jorab mabambancin kawai ita ce safa ce amma ta kirtani zaren kirtani zaren da ake buhu irin buhun albasa da makamantansu dinnan to a zamanin suna yin safa da shi to ana shafa akan wannan amma ina fatan ka je ka samu waɗannan littafai guda biyu na farkon su almasu alal ta ta'alifu allamati sham muhammad jamaluddin al-qasimi wa yalihi tamamun nas fi ahkamil masah gashi wannan littafin ka je ka same shi za ka ga gamsassun bayanai akan shafa akan hufi insha Allah littafi na biyu ka gan shi fatawa fil masih alal khuffaini fatawa game da shafa akan hufi guda biyu na al'allamatul usaimin allah ya gafarta mishi ka je kuma ka karanta littafin muktasar kamar yadda na faɗi da mai muktasar ya zo sai ya ce ita ce kalmar da suke kira ashirab a cikin larabcin zamani na yanzu in ka je kasashen masar da siriya da makamantansu allah ya taimake mu safa matukar ta zauna a kafa ka duk tsatsage wata ya halatta ya shafa a kai cewa wai in ta rufe bangare uku kashi uku kashi ɗaya bisa uku kashi a'a matukar ta zauna a ƙafa ka yadda in za ka yi tafiya da a ce za a ce cire takalmin ka yi tafiya za ka yi tafiya da ita bata suɓale ta faɗi ba to za ka iya shafa a kanta ka'ida kenan ku karanta fiqh suna da majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taymiya jama'a mun gane wannan da kyau bayan waɗannan matsalolin tunda muna da sauran lokaci sai mu tafi zuwa ga matsala ta gaba ita ce matsalar alwala na wurin wankan janaba ɗina da asibahi idan mutum ya tashi eh. ga ruwa amma yana ganin zai rasa jam'i eh. zai iya wannan taimama da kake magana to ga asuba ma'ana ga sallar asuba an tayar eh. mutum yana da janaba yanzu me za a fifita daga ciki yin sallah da cikakken tsarki ko ko yin sallah a kan lokaci na farko don kar mu tafi da tsawo malamai sun yi maganganu biyu akan waɗannan tafi ka karanta su a tamamul minna amma ingantattar magana daga ciki ita ce ga iƙama can kana jin ane a masallaci amma ruwan dai za ka iya amfani da shi mu kiyaye wannan ba sanyi ba ba abin da zai hana ka amfani da ruwan sai dai in ka je yin wankan ne sallar za ta kubuce maka to bari sallar ta kubuce maka ka je kai wankan ku kiyaye akwai bambancin wannan magana da waccan ta idan da a ce sanyi zai hana ka amfani da ruwan to ka samu mamakala da zaka makalewa amma yanzu ba sanyi ko kuma ma da sanyin amma ga ruwan ɗini tattalalle tsaf sai dai kana ga in ka tsaya wankan sallar can ta jam'i za ta kubuce maka to je ka kai wankan ka zo sai kai taka sallar daban a takaice kenan ku karanta tamamul minna na idan da zai zama eh. ruwan sanyi ne amma da abin da mutum zai dafa eh. in ya tsaya dafawan kuma lokaci zai fita a to ai ka ji aka ce hmm. yana da kammalallen ruwan shi na ɗumi wannan amma wannan sai ya tsaya dafawa ina ma'ana haka ba zai iya amfani da na sanyin ba kenan to don haka sai je sai ya taimama shi sai ya tafi sai ya sallah amma wannan ga ruwa madam ta hada maka ko kai gauro ko tuzuru ka hada wa kanka shikenan ga asiri ya rufu ko Allah ya kiyaye Allah ya taimaka abinda muke so me mu karasa bayanin mu akai shine yaya siffar alwala take a musulunci a takaice ya jama'a saboda lokaci ba mu son mu cika tsawaitawa da yawa alwala ibada ce daga cikin ibadojin da Allah ya shar'anta wannan al'umma mu al'umma mai albarka al'umma Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka in ka zo alwala za ka yi bismillah bismillah ba bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillah bismillah saboda hadisin da ya zo cikin ainihin musnadul imami imam ahmad sahihin hadisi annabi ya ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga alwala shi ba wannan hadisi sahihi ne ka je ka karanta littafin kashful mahdo na ainihin wato abu ishaq al-huwaini kashful mahdo wannan ya tsaya ya bayyana hadisi ne sahihi in ka zo kai bismillah nan shari'ar musulunci ta shar'anta maka yin aswaki ko kai brush tsabtace bakin ka ne sannan sai ka zo ka wanke hannayenka to hannaye din nan ba wo dama uku hagu uku ban nan hada shida a'a da dama da hagun za ka hada ka ɗibo ruwa ka wanke kayi ɗaya ka sake ɗibowa ka wanke kayi biyu ka sake ɗibowa ka wanke kayi uku hakan nassin hadisi ya zo karara cikin sahihul bukhari da muslim daga ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sirikin shi sayyidina uthman uku ake hadawa a wanke haka karka rudu mai iziya da ya ce ka yi nan uku nan uku wannan magana ba ta da dalili a sunna ukun za ka haɗa duka nan ɗaya biyu uku shi kenan an gane wannan sannan sai ka ɗibo ruwa ka gunsa in ka gunsu ruwan sai ka kurkura bakinka sai ka zubar to wajen wannan ainihin wato guntsan ruwa da wajen kurkurewar sai ka kula da kyau abu ne na ibada ba a nan ake wanke baki ba don haka ka ji hausar da ne maka ne maka hausar kanawan jigawa na ce maka kurkurewa ba irin Hausar mu nan ta zage-zage ba a ce kuskurewa kuskurewa wannan ba daidai ba ne don ina ma'ana kuskurewa a kai maka duka sai a sami rabi-rabi ka kubuce kuskure baki kenan ko kuskurewa amma kurkurewa wannan hausar kano ce can dip kano saboda haka ka kiyaye to kurkure wannan da aka ce ba a ce wanke baki ba ba a ce goge baki ba ba a ce asuwaki ba domin wanke bakin da ɗaure shi tun farko kayi yanzu wannan abu ne na ibada don haka ruwan nan da zaka gunsa sai ka kurkura sai ka zubar wannan ruwan zaka iya sake guntsan shi ka kurkure ka zubar zaka iya kwarfa ɗaya zaka iya uku in kuma ka so zaka iya kwarfa ɗaya kurkura ɗaya ka zubar ka sake kwarfowa kurkura ka zubar ka sake ka zubar haka duk daidai ne zaka iya haka in kuma ka so za ka iya ɗibowa ka gunsa ka kunkure ka zubar ragowa kuma ka shaƙa ka fyace hancinka duk wannan ya zo tsakanin hadisan bukhari da sunan tirmizi duk yadda ka yi daidai ne akan haka in ka zo shaƙa za ka shaƙi ruwa matuƙa sai in azumi kake haka nassin hadisi ya ce cikin sunan nasa'i in kana azumi ne to sai ka shaƙa sama sama amma ba azumi bane ka shaƙa amma ba ka shaƙa ka shaƙe ba ana nufin da ka kai matuƙa wajen shaƙa in ka shaƙan nan da dama sai ka sa hannunka na hagu yatsinka guda biyu da babban yatsa da wannan yatsan dan ali na tonan faɗa ɗin nan da ake cewa sai ka haɗa sai ka fyace haka jama'a mun kiyaye a shaƙa da dama a fyace da hagu a shaƙa da dama a fyace da hagu duk daidai ne haka kamar yadda da za ka shaƙar da dama ka dawo damar kuma dai ka sa ta kafa ce duk daidai ne duk hadisan nan suna nan tsakanin sunan abi dawuda da tirmidhi waɗannan mun gane wannan jama'a sannan sai wanke fuska fuska faɗinta na farawa ne daga gindin gashi na mafi yawancin jama'a na al'ada ga garin jama'a ana faɗin haka ne saboda a togace mai saiko don haka ce ka fara daga gindin gashin ka mewa wani yana da saiko can oga ne ya ƙure mishi haka misali eh za ga haka za ga wani oga haka kan shi nan duk ba komai nan gaba oga don haka ce faro daga gindin gashi sai ya ɗauko daga tsakiyar kan shi tun da abin a sai haka ce daga gindin gashi na al'ada don haka kai ranka ya daɗe koda kana da saiko sai ka dubi yaya ne gashin jama'a jama'a yake to daga iya saitin nan sai ka kiyasi sai ka ɗiba ka wanke akwai kuma wanda yake da tukulluma akwai wanda yake da tukulluma tukulluma ita ce zarcewar gashi wani gashin su mashi daga goshi kuma ya zo har wurin sujuda shi kuma kagan aka ce iya inda gashi yake karshen ta sai ɗiba daga wajen girar shi a'a shi kuma kun zai shigo cikin gashin shi kenan daidai goshin shi shi yasa malaman fiqh suke wannan kalmar cewa gindin gashi na al'ada yadda sauran jama'a suke an fahimci wannan zuwa haɓa nan shine tsawon fuska sannan daga wannan gindin kunne na dama zuwa wannan na hagu faɗin fuska kenan to nan ake wankewa kwarmin ido kwarmin hanci da sauransu ina cewa kwarmin hanci kasan hanci gefen hanci ba wai cikin hanci ba duk zaka duka cuɗa waɗannan su cuɗu zaka wanke sau uku in ka yi sau ɗaya ko sau biyu matukar ya fita daidai ne sannan bayan wannan sai kuma abin da ke da alaka da wanke hannu wanke hannu din nan za ka wanke hannunka baki daya wankewar nan ta farko shine abin da yake farilla ka wanke zira'inka gaba daya a kiyaye za ka shigar da gwiwa hannunka in ka zo wajen biyu hannu hadisi sahihi ku kiyaye duk da ya zo cikin bulugul maram ya fa hadisin amma sahihin hadisi ne ku karanta silsilar sahiha mujallar na uku hadisi sahihi ne cewa annabi yana da ruwa a wajen gwiwa hannun shi sai ka ciccu ciccuɗa ka tsefe tsakanin yatsunka haka kamar yadda a ɗazu muka manta mu faɗi a wajen taimama aka ce in kana da zobe za ka ɗan motsa zoben ka haka duk da hadisan da suka zo akan motsa zobe ba hadisai ne tabbatattu ba amma hukunci mutuncin haka yake domin in kai taimamar ba tare da ka cuɗa inda gefen zofen gaike ba taimama ba kamar alala ba ce da ruwa zai iya ratsowa ta kasa don haka taimama sai ka motsa zoben kamar motsa ka tabbatar ka shafi ko ina in ka cuɗa haka ka wanke hannunka na farko kenan sai ka zo ka sake wanke hannunka na biyu wanki na uku to suka ce da na biyu da na uku daga wuyan hannu ne zuwa gwiwa hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu amma na farko za ka wanke hannayen ne gaba ɗaya to haka za ka yi wa hannun dama laimar da ke ragowa hannunka bata isa ka shafi kanka ba sai ka ɗibo ruwa sabo ka shafi kanka wajen shafar kai ya gayu ba a riƙe hula da hannu ɗaya haka ai haka wai saboda kai gayu ne kaka aje hulaka a ƙasa ko za ka je ka a'a sai ka aje hulaka ko akan gwiwa ka ko a gefe guda ya tsunan naka gaba ɗayan su ake son ka shafa musu ruwa sai ka daidaita su a kanka haka sai ka shafi kanka tun daga goshinka ka tafi a hankali haka sai ka je har ƙiyarka sannan sai ka dawo da ainihin shafar wannan babban yatsan ka yana biyowa ta ƙarƙashin kunnanka haka kana shafa jama'a mun gane wannan da kyau sai malamai suka ce kamar yadda malam ibnu abi da lilkairawa ne a cikin risalar shi ya faɗi ya ce amma in mace ce ta kai shafar ta ƙeya in ta tashi dawowa an so ta birkiɗo ƙarƙashin gashinta in ta birkiɗo ƙarƙashin gashi bayan ta kai shafar haka sai ta cire hannayenta sai ta birkiɗo ƙarƙashin wannan gashinta inda ya zuba baya kamar yadda za ga mata suna kitso yana zuba baya in ta birkiɗo shi sai ta shafi kasan gashin sai ta bashi sai koma sannan sai ta ɗoro hannayenta daga saman iya inda gashin ya zuba sai ta ainihin shafo sai ta dawo da shafar haka haka namijin da ya zan kamar laraba ne wanda namiji ne ya bar gashi ya zuba aka ce an so ya yi haka bayan wannan in kana da rawani a kanka ya halatta kai shafa a kan rawani amma aka ce rawani ba rawani rawanin da ake rawani irin rawani irin na usama bin ladin ka fi ganewa rawani irin na rawani wanda ake ɗaura yadi haka ba rawani irin rawanin hula rawanin alƙalai ba a'a rawanin hula yana da sauƙin ka kwaɓe ka aje ko ka shafa ka da da ainihin abin nan din ka sai kasa amma rawani irin rawani na masu jihadi haka ba an ce wancan ma wancan ma na masu jihadi ne amma an sun so amma galibi ba su cika yi bane dan haka yawa rawani irin na masu jihadi da ga an ɗaure kai yayi tsam to irin shi zaka iya shafa akai ka dawo da shafar ka ko a halin gida zaman gida ko a halin tafiya ya halatta mun kai haka daidai ne ya zo a cikin sunna sannan shafar kunne shafar kunne ya tabbata a sunna annabi ya ce al'udana ne minar ras wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn maja ma'ana kunne yana bin hukuncin kai ne dan haka in ka shafi kanka ka dawo da shafar wannan laimar sai ka shafi kunnanka hadisin da ya zo yana cewa tajdidul ma'i lahuma sabunta ruwa ga fatin kunnuwa malamai suka ce bai tabbata ba ka karanta littafin silsilar sahiha mujallad na farko imamu ahmad ya ce hadisi ne wanda bai tabbata ba don haka in ka shafi kanka ka dawo da shafar sai ka ainihin shafi kunnanka to abin da jama'a ke cewa kai al'amarin akwai wahala ta ya za a ce mutum ya shafi kanshi ya dawo da shafa kuma ya shafi kunnan eh, ai babu laima to ai shari'a ta baka izinin baka iya shafa kanka so biyu ko so uku hadisai sun tabbata haka cikin sunan abi da sunan nasai karanta tamamul minna dan haka zaka iya shafa kanka ka dawo da shafa sai ka shafi kunnanka sai ka sake dangwalo ruwa ka shafi kanka ka dawo da shafa sai ka sake shafa kunnanka inda yi ba sai ka sake dangwalowa ka shafa ka dawo in kunnanka ba kunnen jaki ba ne ai in allah ya so da ikon allah a cikin ninki ukun nan dai sai an samu an shafe shi ya kamata jama'a su gane wannan da kyau da wannan ne za ka gane ashe sunna ta zo da sassauci a kan abubuwa sannan sai kuma abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafarka kafa ana wanke ta ne zuwa ainihin idan kafa a shigar hadda idan kafa din yatsun kafa in an zo tsefe su ana tsefe su ne da wannan dan karamin yatsa na hannu dan karamin yatsan ka na hannu da shine ainihin ake tsefewa haka sunna ta nuna mun gane wannan jama'a hadisi sahihi cikin sunan abi dawuda haka ya nuna daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama shaddad sai ka sa yatsan ka karami haka kana bi a hankali abin ne sai ka ce ai da wuya a'a wani lokacin rashin sabo ne wani lokacin kuma kanewa abin gaggawa ne ita kuwa sunna automatic ce sunna automatic duk abin da aka ce automatic ana bin shi soft a hankali ake sunna kenan bid'a ce take da wuyar tsiya kuma ka je lahira ka ci duka amma sunna a hankali ake bi haka a hankali haka in ka bi shi kenan sai ka dawo sai ka wanke sai ka ci cuɗa haka za ka yi wa haguma jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko don haka jama'a mu tsaya mu koyi ibada yadda take waɗannan ibadojin abin takaici da yawancin mutane ba su iya su ba ko dan mutane sun girma babu tarbiyya ko kuma ba a damu da addinin ba wani ma kuma abin ta takaici ta so gidan malamai amma shi ba ruwan shi da harka addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu in ka gama wannan ya zo cikin sunna za ka yi addu'a ainihin wanda ta zo daga cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan sunna ta tabbatar da haka sunani a Tirmidhi da sahihu Muslim hadisi ne sahihi amma akwai ƙari da mai qawaidi yayi wa ja'alni min ibadika salihina wannan ƙari malamai sun tabbatar da bashi da asali domin bai zo cikin hadisin ba don haka tsaya inda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ka tsaya ana in baka yi wannan ba za ka iya subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kafaratul majlisi ce amma ta zo cikin sunna hadisi sahihi cikin al na al hakim abu abdullahi naisaburi da littafin amalul yawm na al-imam ibn sunni annabi yace duk mutumin da ya gama alwala sai yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan hadisin muslim yace za a bude mai kofofi aljanna guda takwas kofofi takwas na aljanna ya shiga ta idda yaso ka ji falala wannan addu'a falala kuma daga bakin da shi kanshi bakin falala ne mun gane wannan da kyau sallallahu alaihi wasallam in kuma waccan addu'a ce annabi ya ce za a samu a adana maka ita ranar kiyama a fito maka da ita ka ga alheri mai yawa shi yasa ya kai dattijo ya dattijuwa ya samari yan mata dattawa a yi kokari a san waɗannan sunnoni din waɗannan su ne abubuwan da za mu sani sai mu zauna lafiya a cikin addinin mu insha Allah ta'ala siffar wankan janaba ko wankan haila ko wankan juma'a kowane irin wanka na shari'a abinda shari'a nan kuma ta ka'idanta ne in za ka shiga ban ɗaki ba alkafura kake ka shiga ban ɗaki kana fito ko kana waka indiya kan tire kan tire ka je aljani ya buge ka ibn alqayyim a cikin littafin shi zabi ma'ad yace mafi yawancin mutane masu gaiwa a ban ɗaki suke ɗibo gaiwa ka shiga ban ɗaki baka yi addu'a ba ko kana waka indiya ko kuma kai wata alkafara ka fada sai ka shiga cikin wani aljani kana fadawa kan shi kuma shi kenan sai ji haushi sai hura gwalaken ka sai a cewa yana da gaiwa shekara talatin a hada kuɗi a ji a operation a sai an je um, um, likita kwarar me ya zafi ibn alkayyim ya ce mafi yanci abin da ke faruwa kenan to ya zaka in ka zo shiga ban daki sai ka bismillah hadisi sahihi cikin sunan ibn maja annabi yace suturar da ke tsakanin dan adam da aljani in zai cire tsiraici shi ko a ɗakin zaka cire riga ko zaka cire wando sai ka ce bismillah annabi ya sai Allah ya suturce tsakanin kai da duk wani shaitanin aljani jama'a mun gane wannan da kyau to haka ban ɗaki ne sai kai bismillah in kuma ka so sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal Allah ka tsare ni daga shedanu maza da shedanu mata sai ka shiga ban daki to wannan addu'ar ka kiyaye duk sanda za ka tafi ban ka tafi a natsaya kai dan uwa shi yasa shari'ar musulunci ba ta so sai kashi ya gama matsaka ko sai fitsari ya gama matsaka ka kwaso da gudu kamar dan firamare ka zo ka shiga da gudu haka kana jefar da littafi a gefen bayi a ka taho a tsanaki yadda za ka iya samu ka yi addu'ar addu'ar nan kuma ba wai fa in ka zo ne za ka yi birki a gate ka yi a'a sa'ad da kaga ka tunkaro kawai sai ka ji kana addu'ar kana gamawa kana shiga ban ɗakin ba a cikin ban ɗakin ake ba so ake kana ida addu'ar kana gama shiga wani ma bai san kayi ba ba a buɗe ba za ka buɗe bakinka ka duk diggari ana jinka ko digira a a sirri ne za ka yi tsakaninka da bakinka kana eh, bismillahi ko makamantan haka allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith amma gaskiyar lamari ba a haɗawa biyu ko dai in bismillah bismillah in kuma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ita amma za ga wasu malamai suna haɗawa amma malamai suka ce wannan ba daidai bane ku karanta littafin tamamul binna to in ka shiga zaka yi wanka din nan ko zaka yi tsugunan kashi ko fitsari shari'a ta hana ka ka fuskanci alƙibla ko ka bai baiwa alƙibla baya kamar mu yanzu nan da ke Najeriya ko yammacin Afirka sai dai ka kalli kudu ko arewa ko ka kalli kudu ko arewa ka kalli yamma ko gabas ka kiyaye wannan da kyau saboda mu muna fuskanta alƙibla ne wajen ainihin sallah to amma in ya zama larura fa ya zama toilet ɗin sun riga sun gina shi a haka to aka ce in ka zo sai ka ɗan muskuce kaɗan dan dai karka fuskanci alƙibla ɗin ko kuma karka bata baya kai tsaye haka ya zo cikin hadisin turmizi da bukhari daga sahabi abu ayyub al-ansari allah ya ƙara mishi yarda in ya kasance wanka ne za yi in ka yi wanka tsirara ya halatta ya halatta kai wanka tsirara sintir tunda kai kadai ne a bayi in kuma ka kawo wani dan dress kasa ko gajeren wando ya yi kyau haka ke ma in za ki wanka in kin yi tsirara babu laifi tun da ke kadai ce ko ke da mijinki in kuma kin kawo wani fan ko kin kawo wani skirt kin sa babu laifi amma dai malamai suka ce ka sani da sanya dress ɗinka da wankan ka tsirara duk tsirara kake a wurin Allah amma dai saboda ladabi ne an so ka suturce amma an kai tsirara fa ya halatta saboda ga hadisin annabin Allah annabi ayyuba annabi ayyuba ya wanka tsirara ya zo cikin bukhari annabi musa ya wanka tsirara ya zo cikin bukhari duk babu laifi akan haka amma an ka suturce to suturcewar kuma ya fi insha Allah ta'ala to in ka zo sai ka ainihin fara wannan wanka naka da yin alwala cikakkar alwala kamar yadda ka ji mun siffanta sai dai babu laifi ka jinkirta kafafuwanka in ka da wannan alwala sai ka ɗibo ruwa ka zuba a kan kaso uku kane kana cuɗawa to in muka ce kai game da wankan janaba ko haila ana nufin kai da dokin wuya gaba ɗaya da kai da dokin wuya in ka kwararo ruwan haka sai ka ci cuɗa tun daga fuskar ka kanka wuyanka da duk haka shi ne abin da ake nufi da kai anan yi wannan so uku haka ke maki wannan so uku sannan in ka so za ka iya bi gaba-gaba in ka so za ka iya wanke jikinka gaba ɗaya in ka so za ka iya wanke iyakar inda baka wanke ba ka ji kaifiya uku ta wanka ina ma'anar gaba gaba yanzu da ka wanke kanka to in ka so sai ka biyo kuma ɓarin jikinka na dama ka buka cuccuɗa shi a tsanaki ka biyo ɓarin jikinka na hagu ka buka cuccuɗa shi a tsanaki sannan sai ka ɗibo ruwa sai ka rinka kwarawa kana cuccuɗawa jikinka in ka gama sai ka wanke kafafuwarka in kai haka daidai ne in kuma ka so wankan tun farko da ka wanke kanka sai ka ta ɗibo ruwa kana kwarara a jikinka kawai kai ta ciccuɗa ko ina da ina ya halatta haka na uku in ka so in ka zo waɗannan gaɓoɓin da ka san ka riga ka wanke a ɗazu su ne kamar hannaye ko da makamantan haka in ka zo to kawai sai ka wanke sauran gangar jikin inda ka san ka wanke a ɗazu a wajen alala ba sai ka maimaita ba ka ji ya uku duk suna nan cikin sahihul bukhari insha Allah al'alamatul jaza'iri a cikin littafin shi minhajul muslim ya ce ya halatta kuma ma kamar kai a ce yallaɓai ne ko mai gida ne kana da swimming pool janaba ta kama ka ko kuma kana da shawa a gidanka kawai sai ka shiga shawa ko swimming pool ka je kai kurma kai wannan ke jikinka da nufin janaba wankan ka yayi yana cikin littafin minhajul muslim na alalamatul jazairi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko wannan dai duk sauƙi ne sauƙaƙawa ce Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau bayan wannan kaji yadda ake wankan janaba kenan kaji yadda ake wankin yadda ake wankan haila haka in gawa ce to amma in gawa ce abin da yasa saboda muna son wannan kasar da zama mana kamar wani multipurpose ne a taɓo abubuwa da yawa A in gawa ce wajibi sai an tsefe kitson da ke kan gawar kitson nan ta iya yiwa ga namiji ne akwai maza masu kitso irin buzaye to wajibi sai an tsefa kan amma in namiji ne aka tsefa kan aka gama wankan sai dai a taji a ban mushi shi haka amma in mace ce wankan gawa in aka tsefe kan to wajibi ne sai an koma an kitse shi kashi uku kashi na ɗaya ya zama kamar wani tukulluma haka ma'ana za a kasafta gashin kan kashi uku sai a abin da mata ke kira lallaɓe kashi na ɗaya daga nan wajen goshi-goshinta biyu kuma daga bayanta wajen ƙawanta haka wajen ƙawannin kanta sai zan kashe uku in mace ce mai dogon gashi sai a tattara sai a turo shi baya haka za a saka ta cikin likafani idan mace ce ainihin mara gashi haka kawai sai a bashi ya zama kashi uku kashi ɗaya daga gaba kashi biyu kuma daga nan baya ko mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan abin da ya shafi wankan gawa kenan wankan gawa ba a toshe wa gawa hanci da audiga a toshe duburatta. a toshe kaza duk wannan ba daidai bane shehu usmanu cikin ihya sunna wa ihmadul bid'a yace waɗannan bid'o'i ne waɗanda suke ainihin haramu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda lokaci ya abin nan jama'a zamu dan saurara ba musamman faɗi abubuwa da yawa ko akwai masu yan tambayoyi amma kafin nan game da mas'alar da ta shafi haila din nan a je a samu wannan littafi risalatin fi dima'i tabi'iyya lin nisa na malam Muhammad Saleh Al-Uthaymin insha Allah ta'ala za a ainihin gaba bayanai akan haka da kuma waɗancan bayanai da muka karanto suna nan a cikin littafin fiqh sunna na ainihin a sheikh said sadiq a saurara jama'a eh, eh. na idan mutum ya alwala a wurin wankan janaba in ya fito matukar ya tabbata alwala bata kare ba zai iya wankan janaba zai iya sallah da ita kuma wannan wankan ko da wanka ne na mustahabbi ko da wanka ne na mustahabbi mutum zai iya yin sallar farilla da ainihin wannan alwala insha Allahu ta'ala na'am na'am mutumin musulmi ne wani tara zana a wurin rufe ta sai ta kome hoto eh. mai hoto aka zo ka ɗaukan hotonta eh. da hoton da ba su gani da wurin da wanda aka sace a cikin ramu lokacin aka fara wata kaza yana ɗaukan hoton da kuma to gaskiya malam wannan hukunci yana buƙatar sai na yi nazari yana tambaya an zo wurin jana'iza ne yana ta ɗaukan hoton gawa da sauransu ko to wannan dai kam a yanzu dai ban sani ba insha Allah Eh. babu laifi don mutum yana azumi ya yi brush da makilin ko da ya kai ga yana jin makakin makilin din a wuyan shi iyaka dai kenan babu laifi ina fata an gane wannan al'allamatul jazira bin baz da su abdullahi jibrin da makamantansu sun ba da ainihin amsa akan haka jama'a kowa ya saurara abubuwan nan a tsanaki muke jama'a za a amsa kowa tambaye shi amma ya natsu eh. wanda yake da tambaya ya daga hannu kawai ba sai ya yi sallama ba a but na sojoji ba a shafa a kan shi eh. eh matuƙar sunan fil ba da tuni da shi ba za a iya yi ba yana da yawa ba idan ruwa ya kai 270 liters to najasa ko ta zuba cikin shi matuƙar ba a ganta ba babu komai don haka kamar ruwan swimming pool ai ya fi lita 270 don haka don najasa ta fada cikin shi karama ba ganta babu komai na malam game da matar da ta haihu eh. amma babu jini kwata-kwata eh. ne matsayin wajabcin yin wanka a kan shikenan mace ta haihu jini bai zo mata ba za ta yi wanka wankan wannan haihuwar da ta shi kenan hukunci ya tsaya a kanta kenan dama mata suna yin wanka da haihu ne ko da a'a don duka biyun ai ana wanka ne daga fitar wani abu a farji yanzu wani abu ya fita a farjin shine da amma jini bai zo ba shi kenan to in dai har ta faru shi kenan sai ainihin tewon eh. kado to wannan matsala tana da muhimmanci ina hukuncin magani da mata ke sha saboda su ta tsaya domin su sami yin azumi wannan ya halatta wannan babban malami namu malam muhammad saleh al-usaimin allah ya gafarta mishi ya ba da amsa akan cewa ya halatta amma da sharaɗi sharaɗin farko zama a tabbatar da cewa wannan maganin ba shi da side effect kun sai an samu ƙwararren likita ba dan a caba ba kawai wanda ya dan je ya dan yi buga buga ya kwana biyar yana kallon kemis shikenan a ce zauna gadi daga haka kuma shikenan ya fara bada magani a'a sai an samu ƙwararren likita wanda zai iya ainihin tabbatar da cewa wannan magani in wance ta sha ya tsaye mata da haila jinin nan ba zai dawo ya kune mata ba ko kuma shi maganin bai da nashi side effect din ya halatta in an samu haka jama'a an gane wannan da kyau na biyu sharaɗi na biyu ya zama wannan ainihin haila ɗin da za ta tsayar da ita za ta tsayar da ita ne domin manufa ce ta addini ba domin wata manufa ce kawai ta shashanci ko kuma babu manufa a kai ba ina fata an gane ya halatta kuma mata su sha magani saboda haila ta zo musu akwai matar da yake ita kuma lokacin hailarta bai zo ba sai ta sha magani don haila ta zo mata a nan ma aka ce dole akwai abin dube maganin nan da za ta sha ya zama kwararren likita ne ba ta wanda ba zai cutar da ita ba ya zama kuma ba ta yi haka ba ne domin ƙoƙarin kaucewa azumi ko wata ibada ba kuma ta yi haka ba ne domin ta gaggawa ta gama iddarta ko ta kwari mijinta ko kuma mijinta na son ya kusance ta kullum sai ta ce ai tana haila ta je kuma an yi mata allura ne ta haila ko makamantan haka duk waɗannan suna nan a cikin wannan littafin insha Allahu ta'ala a takaice waɗannan abubuwan ashe sun danganci lallai ne mata su tsaya tukuna su tabbatar da kyakkyawar manufa sannan kuma likita ƙwararre wanda yake ba zai ba su abin da zai cutar da su ba allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am eh. bismillah bismillah bude bayan eh, eh. ya kasance ya da eh to kafin shi ya bayan je da to wurin addu'a din ma ya zai kasance sai addu'ar yana budewar yana addu'a yana gamawa eh kawai sai ya shiga insha Allah na'am alaikum salam wajen gashin eh shi mutum zai samu wani abu ne a asibitin a'a za ka ji eh a wannan fatuwar shi tana da ma'ana abin da yasa akwai malaman fikihu da ke cewa kasashen da ake zafi so ake a ga gashin hammata abin da aka ce izala gusarwa gusar wannan da cizgewa ne zai maka sauki sai ka cizge da askewa ne zai maka sai kai shaving powder zai kasa sai kasa amma dai kar ka sa abin da zai haifar maka da side effect don haka sai ka dubi abin da yake mai kyau ne ka sa in kuma ya zama akwai wanda yake yana da taurin gashi yadda matukar ya aske sai wani abu ya biyo baya sai kuma ya samu after shaving sai ya sa akwai kuma wani mai na bature kuma na mukami haka shi kuma sai ka dan shafa yadda ba za ka kuraje ba haka ina eh. har mata har mata eh. game da wanka na haila da janaba a tare eh. sai ta kasance mace ta yi su guda ɗaya haka to in ta fahimci ta wannan yanzu ya za ta to wannan tambayar alhamdulillah da ka tuna mana ita domin tana daga cikin matsalolin da muka ce za mu shigar da bayanai a kai miji ya sadu da ita bayan haila ta ɗauke ta yi tsarki amma bata riga ta yi wanka ba haila ta ɗauke mata ta yi ainihin wato ta je ta wanke farjinta kamar yadda muka faɗi ka nemi kasar ɗin farko na audio ɗin nan insha Allah a irin wannan halin gaskiyar lamari shine wanka biyu za ta wankan hailata ta gama tsab sannan ta zo ta yi wankan janaba ba za ta yi wanka biyu a ɗaya ba kamar yadda ranar juma'a haila ta kama ka ga haila ta kama kin yi wankan haila ko janaba ta kama ka kayi wankan janaba ga kuma wankan juma'a a kowanne daban-daban za ka yi shi wanka biyu niyya biyu ba wai niyya biyu wanka ɗaya ba wannan magana bata inganta ba gaskiya na a to abin da aka yi da ana fatan Allah ya gafarta wannan abu a dai koyi ilimi jama'a aje a koyi kawaidi ne ahalari ne bulogul maram ne ga sunan dai na eh alaikum salam dangane da bayanin da kai akan mata eh. za su iya shiga akwai da ko da in ya zama larurar su shiga a koyar da su karatun alkur'ani zai su shiga in ba su da classroom insha Allah na dangane da wankan jalba na za ka iya bayan kayi kamar yadda ya haɗa kayi ta gama mujiran kudu kai sallah na wasu kan yi ta sabulu mai kanshi sannan kuma a sa mai kanshi akan cewa abu mai na lalata yana lalata yana warware alura a'a shi dai wankan janaba ka gama yin shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa yayin da ka gama shi da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai ka zo ka shafa jikinka da man shafawa ko turare wannan bai bata wankan janaba ka ba babu wata illa a kai na malam alaikum salam na'am wannan fatawa ma tambayar tana da muhimmanci matar da ta zan tana da ciki nauyin ciki yasa ba za ta iya azumi ba ko matar da ya zan tana shayarwa nauyin shayarwar ko tsoron ita kanta ko tsoron ɗanta zai galabaita ko ita za ta galabaita sai ya hana ta ta azumi malamai suka yi maganganu guda biyu wasu suka ce za ta rama wasu suka ce za ta ciyar wasu kuma suka haɗa mata gaba ɗaya wasu kuma suka rage suka ce a'a ita wannan mai ciki ita kam lallai za ta rama mai goyo ita ce za ta ciyar gaskiyar magana in takaita mana ita ita ce da mace mai ciki a saurara da mace mai goyon da suka kasa yin azumi saboda waɗannan larurorin nasu gaskiya babu azumi a kansu azumi ya faɗi a kansu sun shiga ƙarƙashin wa'alar ladina yutiqunahu ga waɗanda za su iya azumin amma da wuya shine ma'ana itaƙa. za su iya azumin amma da wahala to sai Allah ya ce fidyatu ta'amu miskin sai su ce da miskini guda wannan ciyarwa za ta ciyar da miskini a ƙarƙashin kowane yini a ce yau an yi azumi ke kina shayarwa baki samu damar yi ba alhamdulillahi shikenan gari ya kai an sha sai a tuka tuwo da miya ko shinkafa da miya ko masa da miya ko gwargwaron abin da ya sauƙaƙa muku sai ku bayar ciyarwa aka ce fidiyatu ta'am ciyarwa ku karanta minhajul muslim wajen zakatul fitr ne aka sharɗanta wannan na aunawa amma duk ciyarwa irin wannan wajen kafara za a iya ba da dafaffen abinci dafaffen tuwo da miya da makamantansu sai ainihin bayar in kuma kin so sai ki tattara karshen azumi sai ki lissafa guda nawa ne sai ki ciyar ko a hankali ko kuma ki ciyar gaba ɗaya shi dai addinin musulunci addini ne bai zo da ya kuntata mana ba akan azumi din nan Allah yake wa ma ja'ala alaikum fi din akan azumi Allah yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufin ku da shi baya nufin ya tsananta muku wannan fatawar da na bayar ita ce fatawar sahabi Abdullahi dan Abbas da sahabi Abdullahi dan Umar ku karanta tana nan cikin littafin muwatta na Imam Malik da isnadi sahihi da sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi da littafin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Ali Hasan da shi da Salim ibn Eid al-Hilali

babu laifi ni ban ma san wannan an so din ba gaskiya kun san abin da yake cewa wai an ce an so in za ka yi allah kai ka shafa mai a'a in ka shafe jikinka da mai in ka tashi sai ka yi alwalarka ba komai jama'a addinin mai sauƙi ne addinin musulunci ai is a social religion ba addinin gidadawa ba ne yawa ina eh to an tabbatar kwantancen ne ka san akwai wata illa da bahaushe bai sani ba akwai wata cuta da suke cewa fibroid mm-hmm. wannan cutar wani abu ne a cikin mace yake yawo kamar yadda ɗa yake yawo a haƙƙaƙe cewa ɗa ne kwantacce a cikin ta rai to wannan sai a bar shi sai ran da ya fito ko kuma an samu ƙwararren likita da zai iya operation ya cire mata shi sai ya cire shi shi kenan amma an tabbatar ba zai ciru ba kuma yana nan da ran shi lafiyar shi kalau sai a bar shi imam malik shekarar shi biyu ko uku a ciki ku karanta mukaddimar a ta nura lawaliki ma'ana akwai dan da zai iya shekara biyu ko uku a ciki ne ya zo ya sa shi ta kwari da yawa ya dade yana abin na mun gane to idan har aka saki mace aka tabbatar da kwantacce fa ku kiyaye bai halatta ta aure ba ko nan da shekara nawa ne sai ran da wannan kwantacce ya tashi ya fita in ba haka ba in ta aure to ta yi aure za ta kai wani dan wani kenan ba daidai ba ne ku karanta fiƙin suna mujallar na biyu za ku ga bayanai insha Allah na wa alaikun salam wa rahmatullahi eh, wa alaikun salam wa rahmatullahi wani mutum ne je irin masallatin da rambo ne ake alwala da shi eh. bai da abin da zai dubo ya je ya tsarki haka bai eh. na son ya fitari na'am zai iya zuwa ya taimama a wajen tsancin sannan sai dawo ya alwalan ba tare da ya sa ruwa wajen tsarki ya je ya taimama a wajen tsarki eh. yaya taimama a wajen tsarki ta eh, lallai wannan kai da malamin rito ne za ka ba mutane wahala ya halatta ya halatta mutum ya je mana a ce famfo ne eh, ba su da gwanagwane ko butoci sai mutum ya shiga ya je amfani da duwatsu sai je fito kuma sai alalashi ya halatta insha Allah jama'a za mu saurara nan insha Allah ta'ala kar a manta tafsiri sai ranar litinin insha Allah ta'ala mu ɗaga hannu ne yi addu'a akan azzalumai Allah ya rugurguza su irin su Bush da Blair da Putin da sauran azzalumai da makamantansu jama'a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أنجي أسامة بن لادن والملا عمر آمين. اللهم أنجهما اللهم أنجهما اللهم انصرهما اللهم أيد الإسلام والمجاهدين اللهم ربنا يا ربنا إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انصرنا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم نجي أسامة بن لادن